yawwa tsaya tsaya kar ka wuce tun da kace ka taɓa ganin fankan miliyan uku to ɗaya ma dai ba ma wannan ba na zo muku da wani platform ne na harkar karuwa na ya kasa kuɗi ka samu kuɗi da kan dubu uku zuwa dubu sha biyar da ka fara za ka yi following page ina gashi nan link ɗin za ka shiga kamar haka zai nuna maka da aka saka number waya kan ka sa number waya ka zaka cire zero farko then zaka sa password din da kake so sannan ka zo ka danna sai din su turo maka wascot ta number ka sai ka saka shi kenan ka register duk mai bukatar karin bayani zai iya magana akan wannan bidiyon ko kuma kiran a waya ga nan number waya na account jiya ne aka kama wasu mata a Kano guda uku za su tsallaka titi a daidai ba kafin je muku labarin ina gabatar muku da application mai suna T hotel wanda za ku samu manyan kuɗaɗe da shi idan ka sa kuɗinka wannan application da ka shigo cikin profile ɗina akwai link a sama da ka danna shi zai kai ka inda za ka yi rijista ka sa nambobinka ka yi rijista yadda za ka yi eh, yadda tsarin wannan application yake daga kan naira dubu uku zuwa sama za ka riƙa samun ribarka kar ku bari a baku labari yanzu mu je labarin matan zan baku idan na dawo la la la la la la Allah kawo mu kashi to dakata dakata kamar yadda kuke ganin muna samun kuɗaɗe a cikin sauki kai ma za ka iya samu da wayar hannunka kada dai ku manta kamar yadda muke gaya muku irin platform platform din nan ana samu ana wadaka ana shagari ana walle ina fatan kamar yadda kuka gani za ku biyo ni ku duba kamar yadda kuke ganin wannan ka sanya lambar wayanka ka sanya password ka danna SMS wanda zaka karɓi sakonnin lambobi da za a tabbatar da cewa layinka ne ba na wani bane da ka sanya za ka ga wasan sifil sai ka tafi my wallet inda za ka yi recharging kuɗin da bai wuce dubu uku zuwa dubu sha biyar ba domin wasu ba su san yadda tsarin yake ba ana iya samu kuma ana iya rasa ina fatan za a samu akan wannan karo idan kuka ga wannan link za ku danna shi yadda zai wuce da ku yadda za ku yi rijista a cikin sauki ya shiga Kamar yadda idan kuka wannan link za ku danna shi zai wuce da ku yadda za ku yi rijista a cikin sauki. kawo mu To dakata dakata. Kamar yadda kuke ganin muna samun kuɗaɗe a cikin sauki. Kai ma za ka iya samu da wayar hannunka. kada dai ku manta kamar yadda muke gaya muku irin platform platform din nan ana samu ana wadaka ana shagari ana walle ina fatan kamar yadda kuka gani za ku biyo ni ku duba profile dina ku duba wannan link da ka danna zai wuce da kai yadda za ka yi rijista ka rinka samun dubu biyu dubu uku dubu biyar a kowace rana wani ne kira waya sau